Masu kallon Assalamu alaikum ni ce Maryam Bugaji ga labaran Afirka a yau. ƙasar Habasha ta kafa dokar ta ɓaci na wata shida bayan da aka kwashe watanni ana mummunar rikicin adawa da gwamnatin. Shugabar Jamus Angela Merkel ta isa Mali inda tafiyar za ta mayar da hankali kan harkokin da suka shafi tsaro da kuma tsayar da kwararan bakin haura a Turai. Shugaban jam'iyyar adawa ya bayyana manufofin jam'iyyarsa inda ya soki yadda gwamnatin Ghana take tafiyar da tattalin arzikin kasar gabanin zaben watan Disamba. Cibiyar bada agaji ta Norwegian Refugee Council ta ce Kenya ta saba dokar kasa da kasa a yunkurin da take yi na tilastawa mazaunan sansanin 'yan gudun hijira mafi girma a duniya da su koma Somalia. Gidauniyar kare tsuntsayen gabar teku ta Afirka ta Kudu ta saki wasu tsuntsayen penguin bayan jinyar a ranar faɗakarwa kan tsuntsun penguin na Afirka. Labaran Afirka kenan, Assalamu alaikum.